labarin ɗan makaho masu bibiyar wannan tasha ta mata hausa daily bar kamar da saka a cikin sabon shirin karatun littafin ɗan makaho littafin habibu hudu ahmad wanda ni abdullah amdaz nake karantawa idan masu bibiyar wannan littafi ba su manta ba a littafi na biyar mun tsaya ne inda suwai ba ta zo ta iske sahabi a hotel ɗin da ya sauka a garin kaduna yayin da yake tsakar sheƙaya tare da wata budurwarsa wadda ta shiga wanka inda bar take ce masa haka wannan kuma kayan na wace shegiyar ne yanzu littafi na shida zai ci gaba dubawa da zan yi sai na kayan bakuwata ne da ta shiga wanka shimi brazia dress gami da ɗan kunne guda ɗaya ban yi magana ba ta juyo ta dube na ran ta ta zo gabana ta tsaya ta shaƙin min wuya lokaci guda kuma ta so mu zub da hawaye cikin sanyin jiki cikin sanyin jiki da sanyin murya ta ce yanzu sahabi wulakancin da za ka yi min kenan ka ci amana ta don sarkewa ta yi ta kasa ci gaba da magana yayin da kuka yake shirin kwace mata ta yi shiru bayan ta saki wuyan nawa ta ci gaba da cewa to yau ko 'yar gidan uban wace ce sai na ga bayanta ban yi magana ba na barta a tsaye ta nufin kan gado ta zauna a daidai lokacin ne kuma bakuwar tawa ta fito daga wankan daga ita sai ɗan karamin tawul kallo ɗaya ta yi wasu ba ta kawar da kanta ta nufo tana rangwada ta zauna akan cinyata game da sakalo wuyana tana mai faɗin dalin goge min jikina sororo na tsaya na kasa bata amsa don gudun abin da zai fiyo baya ita kuma ba kwarta ba sai ta ci gaba da cewa dalin ita kuma wannan din ce ce uwar kici na ce uwar kici in ji suwai ba yau zaki san ko ni wace ce na dai ga lokacin da suwai ba din ta sunkuya ta cire takalminta mai tsinin dunduniya ban san yadda aka yi ba sai kawai ganin jini da na yi yana tsantuwa da goshin bakwantawa kafin yi wani abi abu tuni ta fada ƙasa duk da haka soyawa bata kale ta ba sai da ta sake binta ƙasa ta turmushi ta dinga kwaɗa mata takalmin nan a fuska tun yarinyar nan tana ihu har ma ta gaji ta daina sai kuma ta jiyo gare ni kai ma kuma babban munafiki Allah ya tsakanin mu da kai ba zan taɓa yafe maka ba kuma sai Allah ya saka mu ta yi shiru lokaci guda ta je ta ɗauki jakarta za ta fita daga ɗakin sai na kamo hannunta na ce ina za ki ci babu ruwanka da inda zan ci ta sama ƙoƙarin fuskewa na ce ba za ki tafi ba ke kaɗai ba sai ki tafi da wannan yayin da ke kashi wai ma ta murgura baki ta ce ina ruwana da ita ai ba ni na kawo ta ba kai da ka kawo ta sai ka san yadda za ka ta ni da na kawo ta da kafarta ta zo ai ba da kafarta ta zo kuma da ta zo da ta ai a cikin ranta jigarta na faɗa haka muryata tana sarkewa duk da wannan ni ba ta shafe ni ba ita ce amsar da su ya bata bani kaga malam kawai ka sake ni in kama gaba na ta lokaci ne kawai kake so kai ni ba ta shafe ni ba wannan abu ka ya shafa na zo na tsaya a gaban bakuwar tawa ba na buƙatar in taɓa jikinta na san ta mutu sai kawai na sunkuya na kama kafafuwan nata na ja ta ƙasa kamar kayan wanki sai ban ɗaki na kulle bayan na ɓoye ta sannan na dawo na soma tunanin abin da ya kamata ni in goge jinin da ya zuba a kan kafet ɗin ne abu na farko zan so mu goge kenan sai na ji an turo kofar ɗakin da ƙarfi a fusace na juya sai na ga so ya bace zan surfa mata ashir sai na gaba ita kaɗai bace tare suke da wasu 'yan sanda ko kaɗan babu fara a tare da ita ta dubi babban su sannan ta jiyo ta dubi ta ce yalla bai gashi nan shi ne nan ya kashe min yawa tsayawa ne cikin mamaki baki na ya min nauyi na kasa farta ko da kalma guda daya gajere daga cikin yan sandan ya nufo ni da ankwa ya ce kai ina yarinyar daga kashe zan yi magana sai ta ce yalla duba za a yi wataƙila ya ɓoye ta a banɗaki tabbas na yarda da cewa duk wanda ya san na tabbas na yarda da cewa duk wanda ya san cewa wanda yake cewa ya san sharrin mace to ya yi ƙarya lokacin da muka isa ofishin 'yan sandan sai ta bayar da bayanin cewa wai suna tafiya ne na ɗauke su a mota da nufin zarage musu hanya da muka je hotel na ce lallai sai na yi ya yanki sassan jikinsu ita ma da ƙyar ta tsira ba a bar na in yi magana ba bayan ta gama bayaninta ta tafi da nufin ko za ta je gidansu ta sanar da abin da ya faru abokan aiki na sun yi iya bakin kokarinsu akan a basu beli na amma sai aka ce musu wai mai laifi irin nawa ba abin ba da beli ba ne kuma wani babban abin wani babban abin bakin cikin shi ne guda ɗaya wani babban abin bakin cikin shi ne tun da so ba ta tafi da nufin wai za ta je ta kira 'yan uwansu ba ta dawo ba wanda na san hakan dama za ta kasance da haka na kasance a kulle har tsawon kwana takwas su kuma sauran abokan nawa da suka ga sun kammala komai sai suka zo muka yi sallama sau koma kano a yayin da sau koma sai ga makutar ya zo ya same ni a kaduna aka fito da ni muka gaisa ne mai sai bayanin abin da ya faru amma ban gaya masa kowace ce yarinyar ba wadda ta yi ta'asa daga nan aka mayar da ni aka sake rufewa tun daga wannan rana ban sake ganin sa ba sai bayan kwana hudu sannan aka zo aka fitar da ni wai an sallame ni farkon zuwansa na san da mota ya zo amma saboda ya samu karancin kuɗi wajen yin beli na sai jinginar da mota don haka sai muka shiga motar haya muka koma kano kuɗin da ya kashe wajen fitar da ni naira dubu ɗari da hamsin ba don ya yi hakan ba da babu abin da zai hana min zuwa gidan maza tun da muka shiga mota mutar bai yi min wata magana ba har muka iso kano sai da yi kokarin sai da kokarin sanar da shi kowace ce yarinya da ta yi haka amma da ya gabani da ne sanar da shi sai ja bakin sa ya shiru da haka muka isa gida sai bayan kwana uku ne ya zo ya same ni a ofis bayan mun gaisa aiki ce min sahabi wata shawara ce ta zo mu wata shawara ce na zo maka da ita na sun koyar da kaina ƙasa saboda tsananin kunyarsa da nake ji da kuma nauyin abubuwan da yake min a rayuwa wanda ba sai na yi maka bayani ba ina sauraron ka ba sun koyar da kai za ka yi ba shi ne abin da motar ya faɗa ya yi murmushi abu kamar kana tare da wani sarkinka haba sahabi ka ɗago kai mu magana da kai na kai kaina shi kuma ci gaba da cewa don Allah sahabi ina son kai ƙoƙari, ka rage wannan harkar matan banza da ka ɗaukar wa kanka kana da matarka ta sunna amma ka ƙi ka tsare mata haƙƙinta kullum sai kwashe-kwashe kake yi kai ko tsoro ma baka ji yanzu baka duba cewa ko da wata rana wani ciwo ko ta cuta zai iya samun ka ina gani idan har kai tunani sahabi gaba ɗaya duk haɗurrukan da ka shiga rayuwarka duk na matan banza ne kuma wani abin haushin shi ne. matan da kake kulawa babu wadda ta kai matar ka matsayi da daraja ko haka kaga sauran abokan harkar taka suke yi to lokaci yayi da za ka yi karatun ta nutsu kuma lokaci yayi Ka za ka kare mutuncinka da na iyalinka na yi ajiyar zuciya ba tare da na dube shi ba na ce yanzu kenan mugutar ka ɗauke a matsayin ɗan iska kenan ku. ya yi mamakin abin da na faɗa wanda hakan ya sa ya ƙura min ido ya kasa magana ni kaina sai bayan na fita maganar ne sannan na san ba daidai ba cikin sanyin murya ya ce sahabi baka fahimce ni ba ba haka nake nufi ba na daure na ci gaba da cewa to in ba haka ke nufi ba me kake nufi daman can fa mota ka sa min ido ya kasa magana da ƙyar ya ce kamar yaya kenan na sa maka ido na miƙe tsaye to in ba ka sa min ido ba yaya aka yi kasan yadda nake gudanar da harkokin harkokina alhalin harkokinmu daban-daban ne ba guri ɗaya muke zuwa da kai ba ba harka ɗaya muke da kai ba baka san ina nake zuwa ba baka san ina nake fita ba wannan shine abin da ya zo baki na ya daɗe bai yi magana ba da ƙarshe ya miƙe tsaye cikin sanyin murya ce ya haƙuri safi in har magana ta ta ɓata maka to ina roƙonka Allah ya kuci zuciyarka ba wai na yi nayi bane da nufin musguna maka a'a na yi ne kawai don ka gyara mutuncinka da na iyalinka yadda martabanka da kimarka ba za su ragu ba idan masoyanka amma tun da magana ta ba maka daɗi ba kai haƙuri ba zan sake ba daga haka bai sake cewa komai ba sai kawai ya min sallama ya tafi karfe shida na yamma ta gota da kaɗan lokacin da na kulle ofishi na na nufi gida ina zuwa na da matata a zauna bakin gado ta yi tagumi da gani ba sai ka tambaya ba kasancewa ta yi kuka mai yawa sai na je gabanta na ɗan durkusa domin in tambaye ta ko mene ne ke faruwa dukawa da zan yi haka sai ta sa hannu ta hankali na faɗi baya in haka ne yasa na tabbatar da irin kushin da take ban damu ba ko ban yi saurin yanke hukunci ba don haka sai na sake koma gabanta na tsuguna na so soma tambayinta ko mai ke faruwa amma bata amsa min ba sai fama zubar da hawaye take yi sai da na ɗora hannuna hannayena akan cinyarta da nufin zan rashe ta karo na biyu ta sake ture ni na fusata ban ɓata lokaci ba na yanka mata mari wai kuma sai a lokacin ta samu bakin magana a cikin murya mai ban tausayi ta ce ai dole ka mare ni inda yan iskan karuwan naka ne na waje ai ba za ka mare su ba mamaki ya fito a fuska ta karara ke kin san abin da ke faɗa kuwa ina eh, sani ta so mara kuka na sami labarin na sami labarin gaba ɗaya da kake gudanar da harkokin ka waje na san na san abin da take nufi amma don batar da tunaninta sai na ce kamar wanne da wanne irin harkokin na kuma yawon iskanci da kake yi in ka fita aiki ba ki da hankali dole mana ka ce ba da hankali tun da ni ba ya iska bace kamar sauran mata tabar kunya da hauka ake da ita don haka sai na ci gaba da cewa na san shegen da ya zo ya faɗa miki kuma sai na yi maganin sa kada ka ɗauki alhakin kowa ni babu wanda ya zo ya faɗa min komai a kanka na san bakin ku ɗaya ke da shi tun da daman ya ji har ofis na ya same ni a kan wannan magana ta daina kukan gaba ɗaya. to wane ne kake zaton ya faɗa na mike tsaye na san mukutar amma bari ya dawo sai na yi maganin sa muna bikin banza muna bikin gobe babu ruwansa kada ka ɗauki alhakinsa ta ƙura min ido amma ka bani mamaki yau kai ne kake zagin mukutar an zage shi ɗin in kuma za ki rawa masa to ni ban isa in zage ka ba amma Allah zai kawo masu rama masa amma ko ban rama masa ba wata rana ƙaddarar rayuwa za ta rama masa masu sauraron wannan shiri na littafin ɗan makaho duka daga inda muka zo ƙarshen shirin namu na shida kenan a wannan lokaci sai idan mai duka ya nufa a ci gaban shirin ma labar